ƙungi ne sannan shi ya ko dangane da kaifin takoli shi ku da rai وافعل من يفعل منكر لم تبنا من يحلو الربا أبيض كالمله إذا انتبهته لم لك شيئا حتى مدلا برا يلمق في الليل منهم كلمة بركة في القيوم إذ كأن بين حيلي وغيبي ملتحدا تأكل في الذلا يرى المنون بين تتفوء له يذل بالأقبض سبل الذكرى إذا هواتي جثة غادرها من بعد ما كان حسن غيرك ومجرد الأكثرها إلا جنود فاغلق السير جلسة أرض النساء أريد ما بين الأكاس والمتاع بعيد ما بين الأذان والصلاة عن دليل في تفريق مرحم بعد الأبعان في أثينة الأجاب فكرنا في حواشب مقسمة إلى نصور مهلا ملكو النار يرجع بالفيل لا الأرض أورثنا الهدى يدور إجلتين في مرمومة العالم من بالأرض لها مدار الهلك رهيب اللوم ما لولا الصحر فانصر معاه La sakatun ya shi nuhu wa la taga, wa la daji sun ba irin wala shaga. Yadda yi fata yin lobi da ya ciki, hadara kanuru da jara fi nisa da. Lawai ta sanuta Allah ba a matuwi. دموعها ما تتحلل الوداع تظنه وهو يراه كذبا عن القرون إذا أو إردا إذا انتهت نظرة بإذنه قلت مدى أو مدى أو برق غفاء كأنما الجرأ في العين والنجم في جبهته إذ أبدا كأنما أربعه إذا أتى بريحة زودي وشمال فصلا وما أتى لك في عن فقد منك

bayanmu akwai mai kacewa in madnihi ga tsatson bayanai wato gabai ne wannan takobi gabai ne inda yake ajilo inda babu kai domin in ya sana kacewa kai tabbatin mata inda aka kai da za a yi bayan wanke amurkai ne yake zalimin imanci da zai ne da takobi zai fara kawo takwas bare in yi tsawo yawa takwas ya zo sannan shi ba a rubutu amma wani ya ta abokai ne yi akwai farin mai kacewa yi malmihi ga tsatsar bai ne inda ba su kai sai in yi daga kacewa shi Nirnin mudabbin nan ya alushi wannan takwabin yana ɗaukaka ɗin rufa da tukanni, nirnin kamar إنسان هي مجرد تقويمية أن تبلغ الموضوع إن كدير كي هن تقويمية أضح كتموة تأتي تقويمية أبدا تقويمية أبدا كي أبدا أبدا تقويمية وهي منع بل كان من هتم كي تجري إذن تبيته إن نزلعي حده كي هيني لن يلقى بيتبه الله كشيء أو منعه إلا فراه har sai ya kashe shi duk abin da aka yi ta maza a galibin na wani ضروه هزم وإنن تقودين يغلق شدع ولك أعوى ولعن الليل تكين دلي البهيم ما يسأل الرسول كلرق البرق كما ولك أعوى ولك إياه في الظلوم تكين دلي الصراع لوك النسبية كتب بينا

da an tsakanin bayanai inda babu kai wa garbihi da inda an da kai wanda yake alif za ila ruwa ta alif ta talakaki fi shigarar shi ila ruwa mun ta yi zaki yaran manuna ko yi yuri ana ganin almanuni yana ganin almanuni mutuwa ana ganin almanu na mutuwa hina ta kabu ibrahim hina ta kabu lokacin da suka biya kusa da su sawun wannan takobin wato wannan takobin na ga mutuwa a baya don duk inda ya wuce mutuwa na tafiya abin nan bai tashi duk abin da wannan takobi ya fara mutuwa ba ta bada manna kulmu lamin da aka ba cikin duhu an toki sulan wasu hanyoyi na latura kai in ka faɗi da ka hana ne latura ya ba da ba a gani sai da yura can ana gani in ku an ta latura sai ya koma yuri in ku an ta latura sai ya koma yura idan hawa idan wannan takobin ya sulmo cikin cikin mutum ko biyu ji su cikin kowane irin jiki gadar hashina mai da wannan jikin wahaya ta sakan ku tumbudu ya gun tumbu min ba da makanar bayan dori jikin ya kasance har hana gudana to sai da wani suka biya sana sai abin da zai zuci hasan wa zakan sai na zaka a zai zaka a ya haɗu a san wa azarun ana nuna musu a tuni da na kala mutane a kala kala na zakan da yuzu ya hafa na zakan kan wata doki ya sai doki zo mu shiga fiye sa ko mu shiga ba shi ne musulmi ya ma ruwa kaiwa musulmi sannan mu shiga fiye sa ya an ce mu musulmi al'akadari zai zama musulmi هم ثلاثة ساعة سيارة سبوا العذر ربع غيرة وتارة المرضى بالغاوي كقولهم مراكز النجاوي ومشرف ومشرف الحقداني يوم مثل كتن أم حقداني حاكم ما يتكتل نهده لا معنى حاضي ما يلوان تبتن القصر فمن tuntuɓi mai ƙwarin arzikin na sajojin kasara. Ƙaribin wannan doki makusanci na babayar da tsaka da tsakanin kuturi wal matasan nan da bai. Kudda kusa da kiba, kuturi da bai. Kamar kuturi ba, can wajen gunki. Ta inda ba shi inda kan tsarwanan, da kusa da kusa da kiba. Ba'idun kuma hannun manyan sanci na ma bayan da tsakanin abin da an da kanun kafan ya kai ne wasa za da gudu ne a kan kwarin yawa ta tsaye ce wani shirya mai shagoyi a ya ce wata da manya sai ya fara kammala guda ya kare da gudu to yanzu sai magana tsori ya ce wani shirya da aka kai yanzu magana tsori da aka ba ka ina da ta zai kusa yin tsori da aka kai don mai ɗaukakakken dalilin waya na kaga ko shi amfani ta ce dalilin kan ne ɗalibi da zubai da lura nan ba ya kula kuwa wani fi tafiyin ga gaba mubhamin mai zafin nama na fi tafiyin ga gaba mubhamin mai zafin nama na fi tafiyin ga gaba rahaman labana mai lalwar gaba na koyar fi amina da cikin amintattun alƙudajoji mutum na ana harka jojin nan fi hawa shi ne ga iyan kohotai ba kohotan ba muknatun waɗanda a koyi kamar yanzu kohotu in abin ka hasi bauta na kan zagi a koyi ka hotu ta mai jiwa sabir daban nasuru daban sabir daban nasuru daban rukuna ana har da waɗannan jiyoyin da fi hawa shi ne ga kohotai muknatun waɗanda a koyi ila nuzurin zuwa ga iyanku wacce waɗancan da aula ku zuwa marmarci afin aula yana zuwa dama ƙarƙabar ko ina da ba yana sai da kwanya dangasu da ƙarar da ko hatu amma wani zuwa muka ci ba mu zama hafin hafin waɗanda su an ba da maganin tsaya da yau su yi taka amma ta yi an kwaɗi tun an wasu waɗancan masu lafiya مثل الملفوظ كوا أبن جيوة أنا دم ملفوظ هو دم تل إلا أبن جردو كدولة تل تل يردو جيوة نمي جيوة النمكو هدن يردو شنا كاري على حفاظ أبقوا بالفيد باج فإن لك أدوها حكا إبين حول شيوة النمدوج إلا ربابوها كوزن وطا زوها كتو درني أولادنا هذا نار وتقلوا فأكمل بأكمل جهاز السبب يبدو قوة تاسدك وتابل في أكس إمام الإسراء أنم بأكمل يريدوا ومن ذلك الجنة جيد بإقل غير كنوا غير إقل يقل قلوا كفل في مرمومة تجم بان فما إلا اجل خير بأمرها اجي اجل خير حاجة بأمرها اجل خير اجل خير يدور هنا دي اجل خير منها تنشعي بس ايه يسمع يسمع ما خير والعامل الجماعي الثمن أجراء الحمل أقوى الخروج إذن هنا هي الدقيقة الآن بتكون عليه في مرمومة للسكن بابا الآن مو هاي الزوادة ما زوادة مين ما فكروا يعلمه يوحده بين حال سبب الحرارين أن عطونا ونزل يسمي خير زي ما داخل الحليق إن الله اللي شيء شيء يعني فاهمني؟ طيب فاهمني؟